أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كاوم يوشى ربي دوة شوال إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بوليد دريه بثلاثين دا تقش وما شاء دياد وطن julai bakwai a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imami muhammadu na abdullahi rahmatullahi alaihi da muke ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wannan shi ne majalisunmu na 32 a cikin wannan littafi sannan kuma yau shi ne karatunmu na farko bayan hutu da na azumi da sanna karama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun da muka yi da azumi ko da sun karanta ya yafe mana kurakuranmu muna roƙonsa ya samu cikin bayan da waɗanda idan ba a manta ba a cikin wannan littafi na al'ubudiyya malayin taimiyya yana faɗa mana wasu alamomi manya-manya da ake gane mutum masoyin Allah alama ta farko ita ce ittiba'ur rasul alama ta bi ita ce aljihadu fi sabilillah alama ta farko ita ce biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam nassun qur'ani ya tabbatar da wannan kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lafin dhunubakum in kun ce kuna son Allah to ku ba annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya so ku bayan ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku sannan alama ta bi ita ce al-jihad fi sabilillah shi ma Allah maɗaukakin sarki ya lissafa wasu abubuwa guda takwas kulin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu Allah ya lissafa abubuwa guda takwas ya ce idan an fi son su fiye da Allah da manzansa da kuma yin jihadi domin sa wanda ya bibi da waɗannan abubuwan guda takwas to ya jira har lokacin da Allah ta'ala zai zo ya hukuncinsa to shi ne malam ibn taymiya sai yana mana bayani akan alama ta biyu ya gama magana akan alama ta farko ittiba'ur rasul biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo yana mana bayani akan aljihadu mun yi bayani akan cewa manhajin ahlus sunna wal jama'a an ce jihadi yana da bambanci da qital al-jihad ba dole bane ya kasance yaki da ake gwabzawa da makami yana da matakai shi dai wannan din yana ciki matakai ne guda goma sha uku mun sha lissafa su shi na ƙarshen shine ne qital yaki a ɗau makami in ta kama a yaƙi amma matakin farko na jihadi shi ne jihadu da ilimi jihadi na ilimi a koya in aka yi jihadin ilimi sannan a aiki da ilimin sannan idan aka yi aiki da ilimin kuma a kira wasu su masu ilimin kuma su yi aiki da shi sannan kuma na ƙarshe shi shine aiki haƙuri a yi juriya a kan waɗannan ayyuka domin ayyuka ne masu wahala shaidan yana nan a madakata ba zai baka goyi addini ba in ka bari zai kafa maka tarko na biyu in ka koya zai kafa maka tarko na biyu shine tarkon ya ga kayi ba kai aiki da ilimin ba sai tarko na ƙarshe tarko na uku shine tarkon ya ga ya ana ka sa wani ya aikin tarko na hudu ne hana ka juriya ka fara karatun ka bari ko kuma yi karatun ya hana ya kisa ka juriya akan aiki da shi sannan kuma inan kai kana aikin ya ce an kai kayi shi kenan saura ba sai sun yi ba ya nuna maka tsangwama da zage-zage da cin mutunci da ƙila ake maka sai ka ce to ka bari to shine sai malai ibn tamiya take cewa fal muhibbu lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam masoyin Allah da masoyin manzansa sallallahu alaihi wa sallam idan lam yahtamil ma yara ra'ayi idan bai iya daukar wahalhalin abinda ma'abota hankali suke gani minal muhibbina li ghayri daga cikin waɗanda suke son wasan Allah ba a cikin waɗanda suke son wani Allah za ka same suna da hankali a cikin hankalin nan nasu hankalin nan nasu da ra'ayinsu ya ba su cewa gashi da an gansu za a gane su masoyan wannan abu da suke so hankalinsu ya sa su sarƙa wasu ayyuka ayyukan na a kan cewa su masoyan ababen da suke so idan matar shi ce yake san ta fiye da san Allah to hankalin shi da ra'ayin shi ya tsara masa wasu ayyuka da zai rika mata wanda duk wanda ya ga yana mata waɗannan abubuwan zai tabbatar da shi masoyin matarsa cewa tabbas yana son matarsa in masoyin kuɗi ne ko dukiya to ra'ayin shi zai ba shi rika wasu ayyukan da duk wanda ya ga yana waɗannan ayyukan zai masa shaida akan cewa tabbas wane masoyin dukiya ne to masoyin Allah da ma'aikinsa shi ya fi cancanta ya iya ɗaukar wahalhalu na soyayyar Allah da kuma soyayyar manzansa sallallahu alaihi wasallam ta yadda duk wanda ya gan shi zai gane cewa shi masoyin Allah ne kuma masoyin manzansa ne sallallahu alaihi wasallam fiye da waɗanda suke son wani wanda ba Allah ba ina jin mun gane Shi ne sai yake cewa mimma yahtamiluna fi sabili husuli mahbubihim cikin ababen da suke iya ɗauka na wahalhalu wanda ke nuni akan cewa suna kan hanyar samun abin da suke so duk wanda yake son wani abu ai balarabe tun can da yana cewa wa man yatlubi alhasna yasbir ala albazl duk mutumin da ke neman masu kyau mata masu kyau to bin alal badri sai ayi hakuri wajen bada toshi mutumin da ke son ya samu mace mai kyau to ai sai ya rika bada toshi wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la takru lahum bi dhaka matasa da yawa wai akwai wata budurwa ana ce mata laila sai kowa ya ce yana santa to ai ba da baki za ku nuna kuna so ba mu gani a ƙasa wanda ya fito shi ya fi kawo kuɗi ya fi yin hidima to shi ne masoyin laila to wannan a masu ra'ayi kenan masu hankali a babin soyayyar da ba ta Allah ba to ashe Allah ta'ala shi ne fi cancanta a juriya da manzansa sallallahu alaihi wasallam a juriya a wajen nuna musu soyayya dalla dalika ala ba'fi mahabbatihim lillah idan suka kasance ba za su iya haƙuri su juriya akan soyayya ga Allah da kuma aiki don nuna wannan soyayyar ba to wannan yana nuni cewa soyayya suna da rauni wadda suka ce suna ba Allah in mutum ba zai iya haƙuri akan biyayya ga Allah da ma'aikinsa ba kuma ya ce yana son Allah to wannan alama ce ta fili da ke nuna cewa wannan soyayyar ta ta ƙarya ce in koma ta ƙarya bace to akwai rauni a cikin soyayya idza da ma yamlukuhu ulaika fi nazrihim idan waɗanda suka kasance ba Allah suke so ba suna yin juriya su dage su yi haƙuri wajen aikata ababen da masoyansu ke so za su yi juriya idan sun kasance su suna yin haka to ashe waɗanda suke son Allah su suka fi cancanta ke juriya huwa tsariƙun tariqu yushiru bihi al tsayawa akan nuna soyayya ga masoyi a aikace ta wannan shine ko ita ce hanyar da hankali ke nuni zuwa gare ta ba yadda za a aikace kana son mutum amma kuma kullum cikin saba masa kake ba zai yiwu ba wannan babu alamar da malamai suka yi ittifaki akan cewa alama ce ta soyayya fiye da alama ta tsayawa a jure a aiki domin nuna ma masoyi cewa ana son shi a daɗaɗa masa rai abin da yake so a so abin da ya ce a yi a yi abin da ya ce a bari a bari wannan a soyayyar da mutane suke ma junansu to Allah ta'ala aula bi dalik Allah ta'ala shi fi cancanta a masa haka wa min al-ma'lumi sannan sanannen abu ne annal mu'mina ashaddu hubban lillah ne imani ya fi nuna tsananin soyayya ga Allah ba a ce a matsayinka na mummuni ba za ka so wasu abubuwa ba shi so ɗabi'a ce Allah ta'ala ya halice ta a cikin zukatanmu mutum ko ya so ko ya ki sai soyayya shi yasa duk yadda mutum ya kai ga gaba da kiyayya to yana da masoya yana da waɗanda yake so duk yadda zuciyar mutum ta ƙeƙashe to yana da wannan yake so fir'aunu duk wa zuciyarsa yana da wanda yake so shi sa farkon lamari yana son matarsa soyayyar da yake ma matarsa bayan kaddarawa Allah ita ta jawo da yanka annabi Musa ba domin aka kawo annabi Musa fir'aunu ya gan shi ga jinjiri an kawo kuma a ƙa'idar san an haifi namiji kashe shi yake yanka shi yake matar ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ta ce la taqtuluhu nan tana magana ne da fir'aunu mijinta wannan wannan banirul jam'i litta'zim ce la taqtuluhu ce kakku kashe shi mai gida shi yake sawa a kashe to saboda girmamawa da soyayyar da ke tsakaninta da fir'aunu duk da cewa zuciyarsu ba ɗaya ba da aka ka annabi musa kawai zai ce ƙurrata ainihin li walaki kun gani ku ƙurrata ainihin li walaki ce kai Allah ya kawo mana abin da idan mu zai ta kallo marƙajin daɗi ni da kai la taqtuluhu ka ku kashe shi ka ku kashe shi ai kada fir'aunu ya sa a kashe Musa alayhi salam asa an yanfa'ana ce muna fatan wannan yaran in ya girma zai mana amfani aw nattakhidahu walada kai ma sai mu dauke shi ya zama mana da baka haihu ba ban haihu mu taba haihuwa ba so da kani da kai mu dauki wannan yaran ya zama dan mu marine shi ya zama mana da zai mana amfani wannan soyayyar da fir'aun yake mata ya bar annabi Musa bai yanka annabi Musa ba to kaga bi yadda zuciyar mutum ta kai ga kashewa da rashin tausayinsa to yana da masoya sai ya zama akwai wanda zuciya shi take so mai dan darani ai cewa ya faqasil qalbi lil khillan lana faqasil qalbi lil khillan lana sai duk ya kashewar zuciyar mai ya kashewa lil khillan lana yana tausasa ga masoyansa yana da masoyan da zuciyar shi ke taushi idan ya gansu idan suka faɗa mishi magana zai ji duk yadda mutum ya kai ga taurin kai to yana da waɗanda yake jin maganarsu to amma Allah ta'ala shi aka fi mutum yana da imani to Allah ne a matakin farko a cikin waɗanda yake nuna masoyayya kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada Lallai daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙan wasu koma bayan Allah andadan a matsayin kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin yadda suke son Allah suna son su yadda suke son Allah amma wallabi na amanu a shaddu hubban lillah amma masu imani sun fi nuna tsananin soyayya ga Allah suna son wani abu ba Allah ba amma soyayyar da suke masa ba ta kai ta taka kara har kusa soyayyar da suke ma Allah soyayya Allah ita ce a sama ita ce matakin farko shi sa dukkan wata soyayyar da za ta ci karo da ta Allah to ta'allan Allah za ta yi sama a cikin zuciyarsu ita kuma wancan ta yi ƙasa ci wurgi da ita shi yasa za a iya tantance haka idan wani abu ya zo ya ci karo soyayya ne wannan abin ga wani abu sannan kuma ga soyayya Allah to sai su rinjayar da soyayya Allah su bi ta su na wancan misali malamin jami'a ne yana mana magana kan jihadi masu imani daga cin abin da Allah ta'ala ya ɗora musu akwai jihadi hadda na yaƙi rai bai san yaƙi ƙarar Allah ya faɗi mana ya ce ku tiba alaikumul kitabu ko ku Allah ya wajabta muku kun yaƙi in ya kama a yi in lokacin yin yaƙi ya yi sharaɗinsa sun cika to wajibi ne ku yaƙi amma huwa kurhun amma zukatanku ba su so ba su so zukatanku ba su so تكونغا سري حب النفس بذلة إنسانية غريزة إنسانية خلق الإنسان بها سري وكين يزمينا سرن تيتي قبل العزوة ينا تشنت لكم دا الله تعالى يساعد عن عدم شيء صافي غوني هي وجربا غمى نبي عادم عليه السلام دش وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين dalilin da ya sa ubangijinku ya ce ku ci itaciyan nan kai da matarka ya yi haka ne saboda in kuka ci za ku zama mala'iku a wata fassarar za ku zama sarakuna san mutum ya zama mala'ika daraja mutum ya zama mala'ika daraja zama mala'ika kai daraja sannan zama sarki ko shugaba daraja to amma bai kai na ƙarshen ba sai ce musu auta kuna minan khalidi ko ku zama cikin waɗanda za ku dawwama in kuka ci itaciyan nan za ku dawwama ba ku ba mutuwa za ku zama kamar Allah ba za ku mutu ba abinda fir'auna ya ce abinda shaidan ya ce musu kenan fadallahu ma bihu kullun yazo ya ta ziga su ya ta ziga su ya rika yaudara su yana sanya musu kuga a cikin rijiyar da ba ruwa yana nuna shine dalla fadallahu maliku yaudara balarabi yana cewa ya sa mai ruwa ya sa mashi guga a cikin rijiyar da ba ruwa yana nuna masa ai zan baka ruwa ka tsaya zan baka ruwa to so yake ya cutar da shi ba ruwan zai ba shi ba to shine fir'aun eh, shi dan ya musu to yi amfani da san rayuwa dan adam yana san rayuwa to ya bada wannan rayuwar tasa a wajen jihadi imani ne alama ce daga cin alamomin san Allah shi na abinda malam ibn taymiya ke nuna mana na'am malamin ibn taymiya ce eh qad yasluku al-muhibb li da'fi aqlihi wa fasad tasawwurihi zai iya yiwa masoyi mai soyayya ya bi saboda raunin kwakwalwarsa da kuma lalacewar tunaninsa a tasawur shine tunani yadda kake ganin abubuwa a cikin kwakwalwarka shine a tasawur idan balarabe ya ce a tasawur shi yasa suke da ka'ida a mantiki suna cewa alhukmu ala shay'i farqun min tasawwuri in kaga mutum yayi abu hukunci to yana dogaro ne da abin da ya tunani a cikin kwakwalwarsa shine bahaushe yake cewa kamar tunaninka kamannin mutum tunanin shi ko tunanin mutum kamannin shi tunaninka shi kake aiwatarwa in hukunci kake yi to hukuncin kwakwalwa ne kake kawowa to mutum zai iya yiwuwa saboda raunin hankalinsa da kuma lalacewar tunaninsa ya bi ɗariƙan wata hanya Layu, hasilu bi hal maqluba ba zai iya kaiwa zuwa ga abin da yake nema ba zai iya yiwuwa mutum gashi yana son wani abu amma kuma ne saboda kwakwalwar shi mai rauni ce tunanin shi lalatacce ne sai kuma ya kuskura hanyar da ya kamata ya bi ɗalibi ne yana son ya samu sakamako mai kyau a jaraba kila a matakin jami'a ya ce amma kuma sai ya ƙi zuwa aji ya ƙi muraja'a sai daji inda ake fati da shi za a yi da inda ake sharholiya da shi za a yi amma kuma aka zo ana magana sai ce shi masoyin karatu ne kuma yana son ya samu result mai kyau yana son ya samu sakamako mai kyau kaga yanzu ba'akul Akli da ta tasawwur raunin kwakwalwa raunin tunani da lalacewar tunaninsa su suka hana shi shi tabbas daga gaske su amma kuma sai ya kibin hanyar da ta cancanta ya bi domin ya kai zuwa ga abin da yake so to haka ga masoyan Allah mutum zai iya cewa yana son Allah amma saboda lalacewar tunaninsa da raunin kwakwalwarsa sai ya zama ko bai ba hanyar da zai kai zuwa ga soyayyar Allah ba sai ya kuskure sai ya je ya ɗauki wasu abubuwan da ba su bane soyayya Allah sai ya je ta yi a tunaninsa mai rauni da lalacewa ƙwaƙwalwarsa sai ya zama tunaninsa kullum shi ne ai Allah yake bi kuma shi masoyin Allah ne mun gano wannan ai shi ne sai mala ya ce fa mislu hadihi tariqati la tuhmadu irin wannan hanyar da masoyi zai bi ta amma ya kuskure ba zai kai zuwa ga inda ake son a kai na soyayya ba to yin wannan hanyar la tuhmadu ba hanya bace a bar yabo idza kanat al mahabbatu salihatan mahmudatan idan soyayyan ma a bar yabo ce kuma mai kyau ce san Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai soyayya ce ta wajibi ko ibada ce wanda bai yi ta ma ba musulmi bane mutumin da zai ce bai san Allah ko ya ce zai san ma'aikin Allah sallallahu alaihi kai sai ba mu musulmi ne. to amma zai iya kuskura hanyar da ta kamata ya bi a wajen nuna ma Allah soyayya da kuma nuna ma manzansa sallallahu alaihi wasallam ƙarshe zai samu abin da yake so ba zai samu kamar misalin da muka buga na ɗalibi ko kuma misalin mutum ne yana son wata yarinya matashi ne so yake a mashi ya aure amma da hanyar da ake bi sai a ce za a biya sadaki sai ta shi ba zai biya sadaki ba sai ka je wajen iyayenta ka aika a neman maka izini ya ce shi ba zai yi ba shi kawai so yake yi kawai ya ga an kawo mishi ita ɗakin shi ta zama mata shi kuma da gaske sai ya zo ya zauna ma kullum kullum tunanin shi kawai tsohon sai zai sa hoton shi ta kallon hotonta ita kallon hotonta kullum tunanin shi yana son ta amma ko bai ba hanyar ta cancanta abi ba to ana samun irin wannan soyayya mai kyau amma hanyar da mutum ya bi ba mai kyau ba ce fa kaifa idza kanat al mahabbatu fasidatan to ballantana kuma a ce ita dama soyayya ma batacciya ce wanda bai cancanta a so ba kaso kuma sannan bugu da ƙari sai mutum ya zo ya bi hanyar da take ma kyau kun ga banna biyu ce waccan al mahabbatu salihatun mahmudatu lakin at-tariqata ghayru mahmudati nan kuma al-mahabbatu fasidatun wa at-tariqatu aidan fasidatun waccan soyayyen mai kyau ce amma ko bai ba hanya mai kyau ba nan kuma soyayyen mara kyau ce kuma yazo ba hanyar da ba ta da kyau tana faruwa da yawa a cikin mutane والطريق والطريق غير ne. sannan hanyar ba za ta kai shi zuwa ga inda ake son a kai ba dama soyayyar mara kyau ce sannan kuma ya zo ba hanya mara kyau kaga ina ina ina amfanin ina ina shi kamar misali mutum ya ci alade kuma aladen mamushi aladen mamushi kaga abinda aka cin batacci sannan hanyar da aka bi domin cinsa ita ma ne batacciya amma sai mutum ya ci rago amma ragon kuma da aka tashi sai ya kashe shi bayan kawaye ba ya ci mushi kaga cin rago halas ne amma me hanyar da aka bi ta a samar da yadda za a ci ragon ta zama me ba ta ciyar hanya to abinda ake fata shine soyayyar da mutum yake ta zama mai kyau sannan hanyar da yake bi wajen aiwatar da wannan soyayya ita ma ta zama mai kyau to da wannan ne mutum zai zama masoyin Allah ta'ala kama ya fa’aluhul mutu hauwiruna fi tsanadin mani wa ri’asiti wa suwari kamar yadda waɗanda suke mutu hauwiru mutanen da suke rudaddu suke yi fi tsanadin mani a wajen neman dukiya za ka ga ai asali musulunci ya halarta neman dukiya ku duba yadda allah ta'ala ya haɗa neman arziki da ibadu a ranar juma'a ya yake fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi yabtagu min fadlillah a ranar juma'a musulunci bai ce ka ce kai ba za ka yi aiki ran juma'a ba sai ce fa idza qudiyatis salatu idan aka gama sallar juma'a fantashiru fil ardi to ku watsu a ban kasa wabtagu min fadlillah ku nemi halalar Allah manomi ya tafi gonarsa in zai ji dan kasuwa ya tafi shagon shi idan zai ji eh, mai aikin ofis ya tafi ofis ɗinsa kowa da irin abu mai aikin kwadugo ya tafi kwadugonsa kowa ya ce ba a yadda mutum ya ce aishi yana girmama juma'a sau da ranar juma'a shi ba aiki ba a'a ba wannan a musulunci shi yasa hatta a manhajin malikiyya suka ce wa yukrahu ta'tilul amali fiha makaruhi ne mutum ya ce ran juma'a shi ba zai yi aiki ba kun ga neman arziki shi abu ne mai muhimmanci gashi nan Allah ya gwama shi da sallah sannan a can ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ya tayassara min ana bayani akan karatun Qur'ani da kuma sallah wasu Allah ta'ala ce Allah ya san wasu suna da suna yaduwa a ban ƙasa su tafi domin neman falalar Allah wasu kuma suna fita jihadi yadda aka haɗa jihadi da neman dukiya kun ga ashe neman dukiya a musulunci abu ne mai mahimmanci kuma Allah ya halatta kai ma wajibi ne mutum ya nemi abin da zai rufa ma kanshi a cikin malam ibn jawzi a cikin sayyid khatir yana faɗi yana cewa daga cikin kuskure da saban Allah mutum ya shagalce ce shi ibada zai kai ba zai nemi dukiya ba shi yasa sayyidina Umar ake ruwaitowa in ya shigo masallaci in ya ganka kullum zaune kake a masallaci sai ya tambaye ke ce me kake yi a masallaci wata rana ya ga wasu ya ce mana tun suka ce na hannun mutawakkilu ka ce mu ba su dogara ga Allah ne mu ba mu neman kuɗi kai mu muna nan a masallaci aka ce sai na umar ya ce bal tumul mutawakkilu ce ku ne ne masu zaman gwazai yan amanin wa rabbuka mala ya kino ma yana jiran sadaka ko haka bahaushe ya ce mala ya ƙi noma ya ƙi nema yana jiran sadaka shi ne tsammanin wa rabbuka aka ce sai na umar rabbi allahu anhu in ya ga sun yi haka sai ya bi su da bulala yana tsatsaula musu har sai sun fita masallaci ka gani to amma wannan hanya wannan wannan abin da aka halasta mu mutum zai kuma iya bin hanyar da ba ita ba ba ta halasta ba so da ka sai ya zama ya rude dukiyar ta zama ita ce gabansa ko dai ya rika neman abinda Allah ta'ala bai halasta masa ya nema ba ko ya tsaye da abinda Allah ta'ala bai halasta masa ya saida ba ko ya karɓan abinda Allah ta'ala bai ce masa ya karɓa ba an haramta masa ya karɓa duk wannan yana cikin tattalin arziki an haramta wasu abubuwa da yawa an haramta sai da giya an haramta cin riba an haramta cin dukiyar maraya ba da hakki ba an haramta cin amana an haramta yaudara a cikin kasuwanci an haramta mutum ya sai da abin da zai cutar da al'umma a lafiyarsu a hankalinsu a addininsu da an hana a sai da waɗannan abubuwa to sai mutum ya zama yana Ka kaga ba asalin neman kuɗi ba ne haramun menene ya zama haramun hanyar da mutum ya bi wajen neman kuɗin to haka soyayya akwai soyayya da ta halarce mai kyau ce amma hanyar da mutum ya bi wajen aiwatar da ita ita ce haram misalin da malam ibn taymiya yake buga mana kenan yadda mutum ke san dukiya ba laifi ba ne ba laifi ba ne wai ana ba da labari aka ce al'imam al-hassan al-basari rahmatullahi alaihi yana ɗaya daga cin azuhadul awa'i malamai masu gudun duniya na farko-farko tabi'i ne tsakiya a cikin matsakaitan tabi'ai ya cikin manya baya cikin ƙanana matsakaicin tabi'i ne al'imam al-hassan al-basari domin ya ga wasu sahabbai da yawa manya amma bai ga manya-manyan can ba an ce an haife shi zamanin sayyidina umar lokacin sayyidina umar yi shekara biyu wasu kuma suka ce a zamanin sayyidina usman to al-imam al-hasan ana buga misali aka ce kafadar shi nan hannun shi kai wannan ne ake cinye hannunsa kiba gare shi ne mai da labarin sai ce fa haza ma'a zuhud duk da gudun duniyansa aka ce abincin da al'imamun hassan al yake ci kaza in ya tashi kaza yake ci sai aka ce ma'a zuhudi duk da zuhudinsa to kage ashe Allah ta'ala ya halasta waɗannan abubuwa amma hanyar da ake bi wajen aiwatar da su su ne aka sa dokoki zai iya yiwa akwai hanya ta halar zai iya kuma akwai hanya ta haram wanda ya bi hanya ta halal domin samun halal ya daidai wanda ya bi hanya ta haram domin neman abin da yake na halal to wannan hanyar ta haramta masa wannan abu ina ji mun gane misali hanya abu halal amma sai mutum ya bi hanyar da take ta haram to wannan hanyar ta haram da ya bi ta haramta mishi ya samu wancan abin shi yasa ake da ka'ida ta saddu zariya malamai suna cewa طريقة محرمة موصلة إلى فعل شيء مباح تحرمه mutum ya bi hanya ta haram domin samun abin da yake na halal to wannan hanyar da ya bi ta haramta masa samun wannan abu mun gane abu gashi halas ne to amma da mutum ya tashi bin hanyar da zai kai zuwa ga wannan halas din sai bi hanyar da bata halasta ba to wannan hanyar da ya bi ba bata halarta ba ta sa mushi wancan abin shi ma zama haramu mun gani? misalin da na buga ɗazu cin naman rago halal amma ya aka ce a mai a yanka yankan ma na da ƙa'idoji ko in za a yanka a mazhabin malikiya a kalli alƙibla sannan a ce bismillahi wallahu akbar ko sannan musulmi ya yanka ko kuma kitabi wanda ya zama mai littafi ba musulmi ba ne shi amma yana da littafi ko duk nan sun ke cin sharɗan ne hatta yanayin riƙe wuka idan wuka ba ta da kaifi a abin nan a wata ta duk suna cin adabu zakati na dubban yanka to duk mutum sai ya kauce ma wannan hanyar sai ce ha ba wannan za a yanka ragon da za a ci ne kyau sai an ta shan wahala kawai sai ce shi kawai bari ya samu wani katotan dutse ka tsaye da ragon kawai ya kalli ragon ya kwada mai ko kuma ya wani katotan ƙarfi kamar wani daji ya kwada mashi kanshi ya fashi kawai shi a huta ko kuma ya ciki cikin shi da wata wuka shi shi kawai haka zai za a ci ragon? za a ci me ya hana ci ragon? ci ragon haramun ne? ci ragon halas ne amma hanyar da ya bi ta yadda zai sa a ci ragon mai kyau ce? mara kyau sadaqat dariqatun muharramatun musibatun ila fil shay'in muharram mubah tuharrimu dhalika ash-shay' al-mubah hanyar da aka bi ba kyau to bace to ta haramta wannan abu wa ri'asati haka nan masoya shugabanci shugabanci abu ne mai kyau amma mutum zai iya bin wata hanyar da ta zama mara kyau shugabancin ba ya zama bai da kyau shi yasa aka ce karka nema aslan ka'idar musulunci ta asali kar ka nemi shugabanci لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت alaiha. annabi sama ya ce kakka nemi shugabanci in ka nemi shugabanci kai ka ce a naɗa ka aka naɗa ka sai Allah ya baka da dabararka a gaya za ka yi sun matsalar da yan siyasar mu suke fuskanta ce sa'aluha fa wucidu ilaiha sai su roƙa sai a basu shi ke nasi Allah masu da dabararsu amma idan ba kai ka nema ba aka baka su wa'in ta alaiha sai Allah ya taimake ka sai ka kana yin abubuwa masu kyau to kun zo ita ce ka'ida shugabanci abu ne mai kyau ka jagoranci al'umma ka musu alkhairi ka zama sanadiyyar cin nasarar su duniya da lahira ba abin da ya kai wannan daraja to amma kuma sai aka ce kakka ce kawai ka bi kowace hanya wani ma sai an kashe wani sannan shi zai zama shugaba wani sai an yi tsafi ya ban musulunci ya yi kafarci ya shirka an binne ɗan an binne su an binne ɗan marakinsa an binne kare an a anade shi ke danye don ya kai zuwa ga madafin iko kun shugabanci shugabanci abu ne mai kyau a zatinsa amma me hanyar da mutum zai iya bi wajen neman sa ta zama mara kyau wasu wari haka nan kuma soyayya abubuwan da mutum yake gani a zuciyarsa so tari sun ce asuwar asuwar yadda mutum ke ganin wata mata a zuciyarsa ya ce yana santa shi ne asuwar jami'in na sura hoto hoton wani abu to istilahi ne da malamai suke amfani da shi a irin wannan wurin su ce asuwar muhibbu suwar asuwar shi ne ai suke da abin da suke ce mai ishku suwa mutum ya zama ya sa wata a zuciyarsa kullum ita yake gani da ya zauna kuka shi ya za wani wani wani wani yake siffanta masoyi yadda mai soyayya irin wannan soyayya yake ce wa ma fil ardi min muhibbi wa in wajada hawa hulwal al tarahu bakiyan fi kulli hinin makhafata furqatin aw lishtiyaqi fayabki in na'aw shawqan ilayhim wa yabki in danaw hadaran firaqi wai yake cewa wa ma fil ardi ashqa min muhibbi a duk duniyar nan ba wanda yake shan wahala kamar masoyi ka so wani abu da tsanani ka ce shi kake so to ba wanda ya rika shan wahala wa in wajadan hawa hulwal mazaqi ko da ya samu wannan soyayya ta ta ita ce abin da tafi mishi daɗi to wahala yake sha ko da yaushe za ka gani cikin kuka yake kullum cikin kuka yake saboda abu biyu makhafata fukhatin aw lishtiyaq ko dai saboda tsoron kai ya rabu da wannan abu ko kuma ya rasa abin yana begen abu fayabki in na'au shauqan ilayhi idan abin da yake so ya bata bena sai ta kuka yaushe zai ga wannan abu yaushe abin zai dawo mishi wayabki inda zau hadarar firaki sannan idan abin kuma ya zo kusa da shi ya same shi sai ya tsako ka kada kuma ya rasa abu ka kalla kuma ka ga haka kake ko ba haka bane duk abin da ka sa shi a zuciyarka kake so to ɗayan biyu ne in bai nan ka rasa shi saboda kana son su kai kuka kukan ne kukan rabuwa da shi idan kuma abin yana nan ka samai kana kuka kukan ne kakka rasa shi haka ake in ɗa ne haka kake mawa in mata ce haka kake in dukiya ce in gida ne in komai ma in yana nan tsoronka shi ne mai kawajen a ce ba shi idan kuma ka rasa shi za ka kuka rabuwa da shi to yaushe ne kake farin ciki ina farin cikin ka yi ta a yaushe ne farin cikin ka yi su ka duk abin da ka sa shi a ranka kana so to sai kai wannan sai ka yi kunka sai ka shiga damuwa damuwar kada ka rasa shi in ka rasa shi kuma damuwar rasa shi da kai yanzu kudi ne misali ka samu kudi me yasa masu kudi suka fi kowa ƙara neman kudi hmm? saboda tsoron kasu ƙari ko in kuma ya kudin ana nuna shi a ce kagawancin da tsohon mai kuɗi ne a cikin damuwa yake sannan shi kuma wanda yake da kuɗin yanzu shi ake yayi shi yayin ke shi kuɗin ke yayi yanzu shi kuma kullum tunaninsa ya za a yi kada waɗannan kuɗin na su ƙare ya zama kamar wancan da ake nuna shi shi ma a ce da tsohon mai kuɗi to shi ne wannan to duka waɗannan abubuwan neman su ba laifi ne san su ba laifi ba ne, amma hanyar da za ka bi wajen nuna musu soyayya to ita ce za ta iya zama halal ko ta zama ne ta zama haram to haka san Allah min hubbi umurin tujibu lahum dararan kaga waɗancan mutanen sun je suna son wani abin da ciwo zai haifar musu da ciwo gashi kana son abu amma abin bala'i zai jawo maka shi yasa da ƴaƴa da mata me yasa Allah mana kuke zake ce innama amwalukum da ƴaƴa da dukiya ce innama amwalukum wa auladukum fitna sannan ce inna min amwal inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum da ƴaƴanku daga cikin ƴaƴanku da matanku akwai abokanan gabanku suna sa ku kauce ma Allah suna sa ku tsima addini aiki saboda tunanin me za ku ban musu ko to shi ita ce adawa sannan su kullum tunaninsu shine ya za ku yi ku mutu ku ban musu su raba gado ko ba shi bane kaga wannan adawa ce me fatan ka mutu kullum in sarki ne yake da ɗa to burin wannan ɗan nasa shine shi ya mutu shi ya hau mulki in ko ba haka bane ya rantse da Allah ba fatan shi ba ke ka shi kenan idan mataimaki ne aka naɗa mutum mataimakin shugaba fatansa shugaban ya mutu shi ya hau in kuma ya ce ba haka ba tsakanin shi da Allah ya zo zai rantse da Qur'ani ba fatan shi bake haidu su ne aduwwan lam ga gaba ce to amma sai mutum ya zama yana son su a zuciyarsa amma kuma bala'i suke jamushi shi kuma ɗabi'a ta nuna haka sai ya yi dole wala tuhassilu lahum matluban kai a wani lokacin ma ba za su samu musu da abin da suke neman ba mutum ya kalla ransa a kan wani abu al-imam al-jawzi a cikin sayyid al yana cewa an-nafsu majbulatun ala hubbi ma la taqdiru alayhi kullun rai an dora shi a dabi'ance ya so abin da ba zai iya samu ba i ya buga misalai da yawa yace zaka ga mutum yana da matar shi tana masa biyayya a gidansa amma sai ya hango wata ya ta wahala da ita kuma ita ta ce ba ta san shi matar shi ta mushi abu ba zai ce ya gode ba amma waccan ya je wahala ita kuma ta ce ba ta gode ba ya buga misali da wannan to kaga akwai ire-iren wannan وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه abinda kawai ake nufi hanyoyin da suka cancanta su ne a tunkun lafiya suku hal'aklus sari hanyoyin da hankali lafiyayye ke bi lihusuli maklulihi domin ya kai zuwa ga abin da yake nema irin waɗannan hanyoyin su ake magana kansu su ya kamata ka bi in ka ce kana son Allah to ka na sosa ya ake son Allah in ka ce kana son manzan Allah sama ya ake son manzan Allah sama kada ka bari sun zuciyarka da raunin kwakwalwarka ya tsara maka yadda za ka nuna ma Allah soyayya a kadi mai nasi ya ce in ka bi shi kenan sai ka zama masoyin Allah in ka bi nasi sai ka zama masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza tabayyana hada idan haka ta bayyana gare mu mun gane fa kullama zad فكلما ازداد القلب حبا لله duk lokacin da zuciya ta ƙara son Allah izdada lahu ubudiyatan shine da ma abin da yake so a to zaka ga zuciyar nan ta ƙara bauta ga Allah duk zuciyar da take san Allah to zaka ga ibadar Allah tana mata sauki yanzu musulmi ne fa da Ramadan din nan akwai wanda ba su azumi lafiyar silau sun fi mu din lafiya nan sun fi mu lafiyar jiki amma ba za su yi azumi daga ciki akwai masu dukiya akwai mai dukiyar da aka faɗa min idan aka ce za a fara ramadan sai ya fita ya bar ƙasa sai ya tafi turai ya je zaman shi a cikin zai azumi akwai wanda yana ƙasa yana nan ba zai fita ƙasar ba a nan ƙasar ta najeriya amma ba zai azumi ba sai aje da shinkafa ba an ce ta amu sikina miskinan ba sau da kullum kawai sai a tara miskinai tun ya raba musu abinci shi ba zai yi ajiye ba lafiya shi lau ba yi da kwalisa, chronic ulcer ba yi da wani ciwon da ya dame shi kawai shi ba zai yi ajiye ba sau da teburin sun aka tashi ajiye masa abincin safe breakfast abinci kala goma sha biyar ake ajiye mai in ya tashi zai yi dina zai yi lunch zai ci abincin rana kala ashirin ake ajiye mai in zai yi dina da daddare kala ashirin ake zuba masa teburin shi ya kai faɗin daga nan fakon masallacin nan zuwa dama zuwa hagu zai iya azumi ba kaga wannan idan ya ce yana son Allah yana son ma'aikin Allah su san ina alama wani kuma a alala ce wanda bi'a ce matashi ne shi an fitine shi da shan wiwi Ko da aka da ranar Allah sai ya tafi jangul ya je sha wiwi ba zai yi azumi to ina alamar san Allah a cikin zuciya to wannan ne bai iya azumin wata ramadan da za ka zo shawwal ya zo an gama azumi talatin ko ashirin da tara sai ka ce masa ya sittun min shawwal kana ba ta ka, kana jira kanka ne ka mishi magana ya kasa yin azumi ai cewa aka yi man fama ramadana fama huwa lam yasum ramadan ce man fama ramadan huwa lam yasum ramadan ce wanda ya azumi watan ramadan sun na atiba a hukittar mai shawwalin sannan ya biye shi da shida a watan shawwal kana ka siya da har kamar ya azumin shekara ɗaya ne to shi lamya sun ramazana kai bai su musittar mai shawwal kaga ka'ida ce wannan mai mahimmanci mahaddace ta a kulla mazadar kalbu mahabbatin lillahi izjada lahu ubudiyyatan duk lokacin da zuciya soyayyar Allah ta ƙara a cikinta to mutum kuma zai ƙara ibada ga Allah zai ƙara zama bawan Allah to daga alamar soyayya ka ga Allah ka zama bawan Allah na gaske ya zama ibadar Allah tana maka daɗi soyayyar Allah za a gane ta ne a cikin biyayyar da kake ma Allah me yasa aka sa cikin mutane guda bakwai jinsin mutum bakwai da allazina yuzilluhum Allah ta'ala fi zilli arshihi yawma la zilla illa zillu akwai wa akwai shabun nash'a fi ibadatillah matashin da tun da ya taso bauta Allah yake daga ciki kuma aka ce akwai wa akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid babu mutumin da zuciyar shi a ratiya ta da masallaci mu'allaqun bil masajidi ko bil masjidi zuciyarsa masallaci ya za a ya zauna a masallaci karatu ake yi sai kamar rika tuhumar zukatanmu wannan soyayya akwai ta a cikin zuciyarmu soyayyar da muke ma manzo Allah sallama da gaske ci akwai ta muna biyayya a gare shi abin da yace ayi shi muke wannan wannan ma'auni ne babba وكلما ازداد عبودية له ازداد حبا وحرية عما سواه فلنبن لوكا تندع بوتر متم تقع رجاء الله ازداد له حبا وذي قارة الفلم ثم قائدة كما تعرف كيف تبيع إن صويا متم تقع رجاء الله تقع رجاء الله in bautarsa kuma ta ƙaru soyayyarsa za ta ƙaru haka suke tafiya ba su rabuwa mai san Allah ta'ala za ka gan shi mai biyayya gare shi mai biyayya ga Allah kuma za ka ga soyayya shi ga Allah kullum tana ƙaru. wa hurriyatan amma siwahu sannan kuma za ka ga zuciyar nan tashi ta ƙara barranta ta zama 'yantacciya a game da duk wanda ba Allah ba zai zama soyayyar wanda ba Allah ba a ƙasa take soyayyar Allah ita take sama soyayyar wani Allah na bin son Allah ba su zo kusa ba balle su zama ɗaya balle har soyayyar wanda ba Allah ba ta fita Allah a cin zuciyarsa wannan ita ce ka'ida so daga kullum mu bincikar zuciyarmu mu murka tuhumarta murka mata muhasaba ban bincikar ta muji mai take ciki ya imanin ne yake ya bautar mu take ga Allah ya muke son mu bauta ma Allah lokacin da ka ji Allah na ma daɗi a zuciyarka to wannan na nuna soyayyar Allah na shiga cikin zuciyarka duk lokacin da ka ji wata ibada kana kyamarta ko kana kyashinta wanda muka yi ta faɗi kenan da tarawih da ramadan ba za ka iya tsayawa a yi raka'a sha ɗaya da kai ba rakawoyin da ba a wuce minti talatin in sun yawa minti arba'in zuwa minti arba'in da biyar ba za ka iya tsayawa ba amma za ka iya zuwa ka je kai surutu kai ihu ka miƙe tsaye ai musu da kai ai zage-zage ko ka je ka tsaya ka kalli ƙwallo ko ka je gidan fim ko ka je gidan dambe ka zauna na awanni ba ka jin komai a ranka wallah ka tuhu zuciyarka kuma mai wannan ana jin masa tsoron su ulhatima tsoron mummunan cikawa ana jima mutum tsoron wannan sau daga kullum mu rika tuhumar zuciyarmu na jiya take ya mu ga Allah take ta hanyar gwada bautanmu da jin daɗin bautar da muke ma Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda muke biyayya ga manzo Allah ta sama sau da kafa muke gabatar da maganarsa akan magana kowa maganarsa ita ce a gaba magana kowa tana biye da ita in maganar wani ta saba ma tasa tasa ita take sama ta wani kuma a ƙasa take kowaye shi wannan ita ce ka'ida da ita mutum zai tsira da ita zai kubuta da ita zai samu nasara ranar gobe kiyama kuma rayuwarsa ta duniya ma ce kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya ganar da mu ya sanya zuciyarmu ta zama masoyiyarsa a koda yaushe a bayyananmu da filinmu Allah subhanahu wa da boyanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa soyayyarsa ta zama ita ce abin ta mamaye zuciyarmu kada Allah ta'ala ya sanya san wani ya zama ya ɗaukaka a kan san da muke masa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh